Taron kwamitin shugabannin gidauniyar Tamo Ibrahim ne ya yanke shawarar baiwa shugaba Isu Muhammadu lambar yabo sakamakon gamsuwa da kamun ludayinsa a tsawon shekarun da ya yi akan karagar mulki. Suna masu cewa shugaban ya cike akasarin muhimman sharuɗan da ake bukata kafin samun wannan matsayi. Alhashi Uhumudu Muhammadu ya shafa shekaru tara yana jagorancin fadar shugaba Isuhu. Abin murna ne gare mu kuma abu ne wanda zai zama tarihi a ce ɗan Nijar ya samu wannan farashi. wanda shike abu ne mai wuya samu sai wanda ya saki mulki ba cikin ya aza wata garrama ba na biyu sai wanda shekarun da ya shi na mulki ya gwada mutane shi ya zo don shi bauta ma ƙasa ne na uku sai wanda ya gwada ma jama'ar duniya duka ke shi abin da suke bukata shi karfafa mulkin ƙasa shi karfafa ƙaddarorin mulkin ƙasa to duka wannan ka'idodi Muhammadu Isu ya cika Shekaru hudu kenan gidauniyar Mo Ibrahim ke gudanar da bincike domin tantance shugaban kasar da ya cancanci samun wannan lambar yabo ta yunkurin kawar da mulkin kama karya a kasashe masu tasowa. Abin ya faskara sai a wannan karan da aka fahimci cewa shugaban Nijar ya cancanci a bashi wannan lamba abin da ka iya zama darasi ga shugabannin da ke kokarin dawwama akan karagar mulki. 'Yan siyasa duka waɗanda ke iko da waɗanda ba samu iko ba kullum da kullum muna samun mesaji wanda mutane ke aiko mana bisa ga gaskiya Nijar a daga matuta bisa ga tsarin mulkin da ake kenan zai zama abin tarihi kuma zai zama abin koyo ga shugabannin ƙasa waɗanda ke mulki yanzu da kuma waɗanda ke bidan mulki. Sai dai shugaban jam'iyyar adawa ta MPN kishin ƙasa tsohon ministan harkokin waje Ibrahim Yakuba na cewa a shata yadda aka dama. In aka diba ka'idodinsu wanda suka shimfiɗa to babu cancanta amma kamar yadda na saurari wadda ta ba da tukuicin yau ai kaji ita da kanta zan ce guda ta yi ta ce ya bai rike iko ba bai ta zarce ba in wannan ne to zan ce daban ne shugaba isu muhammadu wanda ke sabka daga kujerar mulki a ranar biyu ga watan afrilun da ke tafe shine shugaban kasa na shida da ya taba samun wannan tukuici da ke kunshe da dalar amurka miliyan biyar waɗanda za a biya da guntu-guntu a tsawon shekaru goma da yake bayyana matsayinsa a shafinsa na twitter shugaban ya sadaukar da wannan tukuici ga al'ummar niger kuma a cewarsa abu ne da ke kara masa kwarin gwiwar ci gaba da ayyukan karfafa demokradiyya a wannan ƙasa da ma kasashen afirka baki ɗaya. sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger